Mata da sauran masu ruwa da tsakin dai sun bayyana hakan ne a yayin bikin cika shekaru talatin da kafa cibiyar kula da ci gaban mata wato NCWD da marigayiya Dr. Maryam Babangida ta samar a lokacin da mijinta ke kan karagar mulki tsakanin shekarar 1985 zuwa 1993. We are not where we are supposed to be but we've left where we were. So I believe it's a progressive journey that we continue to make progress. Honorable Inkiru Kaunye Jota, mamba mai wakiltar mazabar Isikwa ta Umuneoci ta Arewa Arewa na jihar Abia a tarayyar Najeriya kenan tana cewa mata sun dan sami ci gaba amma ba su kai matakin da ake son su kai ba a wajen ci gaba a al'amuran da ya shafe su. A nata bangare ministan ayyukan mata Dame Paulin Talent ta yi kira da ƙara bawa mata dama. Sun kai amma muna neman kari daga gun gwamnati a fannin a tabbatar suna ba da yancin mata daga karamin hukuma zuwa state level zuwa national kuma kukan da muke kai kuwa kenan domin ko ina a duniya ana tabbatar mata an ji muryansu mata sun yi rawan a gani suna bukatan fiye da abin da muke gani yanzu president muhammadu buhari ya yi kokari muna kira da babban murya cewa gwamnatin da ke zuwa bayan shi su kara akan kokarin da yi ina kira da babban murya domin mata ne masu jefa kuri'a su ne kuma nasarar cin kowane zaɓe idan kwa ba a yi da su ba an ci amana ita ma jagorar kwamitin shirya taron cika shekara talatin da kafuwar cibiyar ncwd moji makanjola ta buƙaci dukkan 'yan najeriya su shigo cikin farfado da tsare-tsaren cibiyar don ci gaba da aikin ta tallafawa mata a Najeriya. Abin da muke so bayan shekara talatin da aka gina nan akwai iri-iri abubuwa da ya kamata muna yi ma mata ilimi da ya kamata a basu amma a yanzu da muke ba mu iya mu basu domin some of the building sun tsufa kuma ba abin da ake yi a yanzu ba shi sa muka yi wannan taro wanda ya fara nan shine hajiya maryam babangida bangiji alaji kanta mun sa kudin cewa a yi wannan taro first to remember her because abin da ta yi na shi yasa Nigerian women yau suna da murya mata sun taru su nuna godiyansu ga abin da Hajiya Maryam baban gida ta mana a yanzu haka muna roko mutane su zo su taimake mu shin mata a Najeriya sun kai ga ci gaban da suke burin kaiwa Malam Shittu Ibrahim Duko dan galadiman waziran zazzau kuma hakimi a gundumar Gabasawa ta jihar Kaduna ya ce alhamdulillah ala kulli halin amma akwai sauran rina a kaba mata ya kamata kamata su ƙara ƙoƙari da gwamnati take ƙoƙari to su ma su ƙoƙarta su hoɓɓasa su tashi tsaye don ganin cewa ƙudurin da gwamnati ta yi musu to sun kai ga wurin amma har yanzu ba a kai ba har yanzu ana cire yaranmu daga makaranta ana aurar da su maimakon in ma auren za a yi musu to a bar su ci gaba da karatun su a gidajen su. kuma wanda ake shiga ake aikace aikace kasance suna shiga ya su tsare ainihin su na addinin musulunci saboda haka nan a ƙara ƙoƙari wajen karatu wajen tarbiyyantar da yara maza da mata don tarbiyyantar da yara yana hannun mata ne don da mata su suke zaune a gida ko yaushe su suke tare da su ko yaushe. Ko menene wasu mahalarta taron ke cewa a game da cika shekara talatin da kafa cibiyar ta NCWD Dr. Rukayya Gurin wacce ta wakilci mai ɗakin shugaban Najeriya Aisha Buhari ta ce. Wannan shekaru talatin da aka yi na kafa wannan National Women Center abu ne abun farin ciki matan shugaban kasa tana taya matan Najeriya gabaki ɗaya da farin ciki. kuma ta yi godiya ga late hajiya maryam babangida da ta samu wannan initiative ta don abun alfahari ne a ce mata sun samu wurin da za su zo su taru su su kai kukansu ga gwamnati kuma a taimaka musu cibiyar ncwd cibiya ce ta gwamnatin najeriya da aka kafa ta a shekarar 1992 kuma an tsara ta kamar cibiyar bincike da horaswa ta majalisar ɗinkin duniya don ci gaban mata a kasar. Hima murya Amurka daga Abuja, Najeriya.